Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 20 ga watan mayan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanan labaran duniya. Mai magana da yawon gwamnatin Sudan ta kudu, Michael McCoy, da sauran dukkan mambobin kwamitin da ke sa ido a kan annobar COVID-19 su sha biyar sun kamu da cutar wadda coronavirus ke janyowa. A Amurka shugaba Donald Trump na kara kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar ta COVID-19. A jiya talata jakada na musamman akan cutar COVID-19 a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya faɗi cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a har sai an samo rigakafi ko maganin cutar mai kyau. Kanin labaran duniyan kenan. To gwamnatin jihar Kaduna ta jaddada matsayinta wacce ta yi kira ga jama'ar jihar da su sallar idi a gida lamarin da ke ci gaba da janyo cece kuce. Ya za a ce an ɗora zuwa jami'i ya fi ran da lafiyan ina ke haka akwai hadisin annabi da ya ce in ma ka ci tafarnuwa kada ka je jami'i tafarnuwa jam domin za ka matsa ma wani kusa da kai sannan mutane sai zo suna maganganu sun ɗauka mu jahilai ne. to a jamhuriyar nijar kuwa yan adawa sun bayyana damuwa dangane da wani kudurin doka wanda ke hangen baiwa gwamnatin kasar yancin yin kutse a hirarrakin jama'a ko ta waya ko ta yanar gizo ko da yake bangaren jam'iyya mai mulki ya ce an yi wa kudirin mummunar fahimta wanda ya samu wannan doka hannu to shi ma ya taimaka ga lalata demokrasiyar kasar niger kuma ya taimaka ga lekon sirrin da ke tsakanin dan adam da makwabcin shi bai ga haka murtala faruk sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya sannan muna tafi da karatun alkur'ani mai girma wanda yara za su karanto mana to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mai magana da yawon gwamnatin Sudan ta kudu Michael Makui da sauran dukan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar cutar COVID-19 su sha biyar sun kamu da cutar wadda coronavirus ke janyowa. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne mataimakin shugaban ƙasa na farko a Sudan ta kudu, Rick Mashar, ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Taini, ministan tsaron ƙasar sun kamu da cutar coronavirus bayan da aka tilasta wa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makuyi ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin ƙasar. A wani labaran daban kuma sama da mutum 200 aka kashe akalla wasu su 300 kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei da ke Sudan ta kudu a cewar shugabannin yankin. Jami'ai a yankin sun ce wasu matasa dauke da makamai da ake kyautata zaton daga babban birnin Fibo suka fito su ne suka kai farmakin a ƙauyuka hudu a ranakun Asabar da Lahadi. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump na kara kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaben na ne abinda Trump ya faɗa kenan ya kuma ƙara da cewa maganin da aka daɗe ana amfani da shi shekara da shekaru wato hydroxychloroquine an san aikinsa. An sha gwada shugaban lokuta da yawa amma baya ɗauke da cutar. babu wata kwakwarar hujja a kimiyyance da ta nuna cewa maganin na yin kariya daga cutar ko yana maganin cutar da coronavirus ke janyowa wadda ta kama akalla mutum miliyan 4.800 a fadin duniya a jiya talata jakada na musamman akan cutar covid-19 a hukumar lafiya ta duniya wato who ya faɗi cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a har sai an samo rigakafi ko maganin cutar mai kyau. A wata hira da gidan talabijin ɗin Sky News na Birtaniya, Dr. David nabaro ya ce hakan na nufin akwai buƙatar duniya ta san yadda za ta ci gaba da rayuwa da cutar ta COVID-19. nabaro ya ce yayin da duniya ke mai da hankali akan neman rigakafi, kuma akwai alamun samun nasara. Hukumar WHO ta yi imanin cewa za a samu rigakafin tsakanin akalla shekara ɗaya da rabi zuwa biyu da rabi. Ya kuma ce dole ne a ci gaba da bin matakan yin nesa-nesa da juna da sauran matakan kariya zuwa lokaci mai tsawo. nabaro ya kara da cewa hakan ba yana nufin rayuwa ta tsaya ba ne. ya ambaci kasashe da ke ci gaba da daukar matakan kariya yayin da jama'a ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar singapore jamus koriya ta kudu da wasu kasashen da suka ci gaba nabara ya kuma ce har yanzu wasu cututtukan na zama barazana ga jama'a kamar hiv da ke sanya aids wato cutar da ke karya garkuwar jiki ya ce ta tilastawa mutane canza ɗabi'unsu. kai da Maryam Mochi za ta sake dawowa da karashen labaran nan gaba kaɗan. To yayin da ake ci gaba da kayarwa rana dangane da matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka na kira ga jama'ar jihar da su yi sallar idi a gida domin kare yaduwar cutar coronavirus. Gwamna Malam Nasir Erfa'i ya ce shi da kansa zai shiga aikin sintirin hana masu shiga jihar daga makwabtansu. Da Kaduna ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. A ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana rufe ko'ina a faɗin jihar Kaduna a ranar Idin Sallah da ke tafe da yake amsa tambayoyin manema labaru a wata tattaunawa da aka haɗa shi kai tsaye a kafafen labaru na jihar Kaduna a ranar Talata. Gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ya ce tafarnuwa ma za ta iya hana jam'in sallah balantana cutar koronan da kowa ya gani yanzu ta addabi ko'ina. Ranar sallah ni ne zan je ni ne mai gadin gadin hanyar kasa mace mace gwamnati za ta mai gadin hanyar katsina da zamfara ssg ne zai mai gadin hanyar kasa mu ga wanda zai shigo mana gari wanda kuma suka je in suka dawo sai sun koma sai dai su je can su zauna domin ba za su kawo mana abin da mu ba mu sayar da kuɗin mu ba mutane ba su san gaskiya ne ya za a yaya ce an ɗora zuwa jami'i ya fi ran mutum da lafiya ina ake haka akwai hadisin annabi da ya ce in ma ka ci tafarnuwa kada ka je jami tafarnuwa jam domin za ka matsa ma wani kusa da kai sannan mutane sai zo suna maganganu sun ɗauka mu jahilai ne yawo nan da can da kuma karɓar bakin da suka taho daga wani guri na cikin dalilan da gwamna yan rufa'i ya bayyana a matsayin waɗanda suka kawo cutar corona jihar kaduna a saboda haka gwamnan ya ce idan za a yi zumuncin kawai a yi amfani da waya yanzu ƙananan hukumomi guda tara da ke da ciwon nan kaduna north kaduna south igabi zaria sabon gari makarfi cikun da giwa da soba me yasa don ba sa yin magana su ne masu tashi da daddare su shiga hau mashin su je kano ko su je katsina ko lokacin da muka ce a daina sallan juma'a nan wasu za su tashi wai su je sallan juma'a a kano su suka dawo wani da wannan mutum yawo mutane su zo su yi maka ziyara ko ta'aziyya shi ke kawo ciwo a yanzu a yawo sallah a yi a gida zumunci a yi da waya a yi hakuri a rage fitaɗi shi ya fi alheri. yanzu dai dokar zaman gida ta kwashe watanni biyu a faɗin jihar kaduna abin da ya sa wasu suka fara tambayar ko yaushe ne za a buɗe kadunan mataimakiyar gwamnan jihar kaduna dr hadiza sabuwa balarabe likita ce kuma ita ce shugabar kwamitin gwamnatin jihar kaduna kan yaƙi da cutar corona ya kamata a kamar mu yi tunanin buɗe jihar a ce a'a mutum ɗaya ko ko a ba ma wanda ya sake kamuwa da wannan ciwon daga wannan mutumin da dama yake da wannan ciwon so duk irin waɗannan abubuwan ne ake dubawa tukuna kafin a ce gashi an buɗe ba mu cikin gaggawa haka na a ce an sake mutane in Allah ya da nan da ba da daɗewa ba in an samu duk waɗannan abubuwan a ƙasa za mu iya buɗewa amma shi ma buɗewan ba ko ba rana ɗaya kawai aka tashi a ce a kowa ya fita ba dole akwai yanda ake fesis a sake wannan kaɗan a sake sake wannan to haka ne mu tsarin da mu. muka a nan kaduna a laraban nan da kuma gobe alhamis ne dai gwamnatin jihar kaduna za ta sassauta dokar hana zirga-zirga domin mutane su yi cefanen sallah amma kuma mutane za su yi bukukuwan sallar idin ne a cikin gida isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya yanzu kuma ga maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi bangarorin Afghanistan da ke faɗa da juna da kisa da kuma jikata farar hula sama da 430 a makonni shida da suka wuce, inda suka yi watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke kara farar hula. Rahoton da rundunar dakaran Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta fidda a jiya talata na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an afghanistan da taliban suka ba da rahoton barkewar sabon fada a larduna da yawa inda bangarorin biyu ke zargin juna akan kisa da jikkata farar hula An samu rahoton cewa dakaran Afghanistan sun kai harin bam a wani karamin asibiti a jiya talata a lardin Kunduz da ke arewacin kasar a wani yunkuri na dakila wani hari na 'yan Taliban a babban birnin lardin da aka yi wa ƙawanya wanda shi ma ake kiransa Kunduz. ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce dakaranta sun kashe akalla 'yan bindiga arba'in abin da ya tilasta wa 'yan taliban ɗin tserewa amma bata tabbatar da harin da aka kai ta sama akan asibitin da ke yankin ba harin da aka kai ta sama ya lalata wani bangaren asibitin kuma an samu rahoton rahotannin mace-mace sau biyu 'yan taliban na mamaye lardin kundus a baya A jiya talata jami'an Pakistan sun faɗi cewa wani harin bom a bakin hanya da aka kai kan wani ayarin sojoji. A gefe guda kuma da wata gama da ta faru da 'yan bindiga a kudu maso yammacin lardin Baluchistan sun yi sanadiyar kisan akalla sojoji da farar hula bakwai. Wata sanarwar rundunar soja ta ce a wani lamarin dakaran soja da ke kan hanyar komawa sansaninsu bayan kammala aikin sintiri a daren ranar litinin. wani abin fashewa ya taɓa motocinsu ya kuma fashe sojoji shida da direbansu sun mutu murad malok da kusan shine mai magana da yawon kungiyar 'yan awaren balukistan ya yi kirarin cewa kungiyar ce ta dasa bam ɗin a wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ya faɗi cewa dakarun pakistan ɗin da aka kai wa haran suna gadon wasu injiniyoyin wani kamfanin sarrafa mai da gas ne a yankin. a wani lamarin daban kuma sojojin pakistan sun ce wata musayar wuta da aka yi da 'yan ta'adda a wata gundumar daban ta balukistan ta yi sanadiyar kisan wani soja sai dai sanarwar ba ta yi karin bayani ba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to 'yan adawa a jamhuriyar nijar sun bayyana damuwa dangane da abin da suka kira yunkurin rufe bakin 'yan kasa bayan da bangaren zartarwa ya gabatarwa majalisar dokokin kasar wani kudurin doka wanda ke hangen baiwa gwamnati 'yancin yin kutse a hirarrakin jama'a ko ta waya ko ta yanar gizo sai dai bangaren masu jaye na cewa an yi wa dokar mummunar fahimta wakilin muryar amurka a mai sulim mamani barma ya aiko mana da karin bayani dokar wacce ke gaban majalisar dokokin kasa a halin yanzu na hangen baiwa hukumomin nijar hurumi ko kuma 'yancin sauraren hirar wayar duk wanda suka ga dama ko bibiyar wasiƙun intanet cikin sirri in ji 'yan hamayya waɗanda a fili ke ganin abin tamkar yi wa dimokuraɗiyya karan tsaye ne alhaji ibrahim yakuba shine shugaban jam'iyyar mpn kishin ƙasa ta ƙawancen front patriotic dokar ƙasa Nijar mai mahimmanci wadda ta yi kowa daraja ita ce ta ce ba a ba kowa izinin ya leƙi asirin tattaunawa da za mu yi da kai ba ko ta talho ko ta intanet ko wani kan whatsapp kuma yadda kundin ƙasa ya bada shine ce ana iya kece ma wannan doka ta kare sirrin tattaunawa dan adam da abokin shi idan lokacin da shari'a ce ta ce ta ga alamun kuna shirin wata ta'adi ko kuna da mugun nihi. To sai dai a cewar dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar PNDS tarayya madigar jam'iyyu masu mulki honorable Idrisa Mai daji ba haka dokar ke nufi ba. Wannan ayar doka eh, ba wani abu ne wanda shi ka sha da wata cikas ba. Saboda ayar doka ce wadda an ce a ta kamata yanzu kama wani kiraye-kiraye da ya shahi eh, eh, yanar gizo akwai waɗansu kiraye waɗanda ta kamata a yi ma ka'ida ɗan ƙasa ya san eh, abin da ya kamata a faɗi a ciki wannan kuma gwamnati fiya da wannan dama don saboda constitution ta ba shi dama na dai 'yan hamayyar suka fara jan ɗamara domin kalubalantar wannan doka da gwamnatin ta Nijar ke yi wa kallon dokar saka tsari a sha'anin sadarwa. 'Yan majalisa da na adawa da na bangaren gwamnati duk wanda ya samu wannan doka hannu to shi ma ya taimaka ga lalata demokarasiyyar ƙasar Nijar kuma ya taimaka ga leƙon sirrin da ke tsakanin ɗan adam da makwabcin shi. a jiya talata ne ya kamata majalisar dokokin kasa ta tafka muhawara akan wannan sabuwar doka sai dai saboda wasu dalilai aka ɗage zaman zuwa wata ranar da ba a bayyana ba tukun sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita tara talatin da kuma 60 sai kuma a da 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar niger za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba baki mai yanka wuya da shi mai girma gwamna da shi shugaban kasa da 'yan majalisar mu na tarayya na abuja na jihar su mana komai wani ɗan majalisar dokokin jihar katsina yake kokawa akan bala'in hare-haren 'yan bindiga da ya addabi jama'ar jihar shin ko gwamnatin shugaba buhari ta kasa a bangaren tsaron 'yan ƙasa? assalamu alaikum sha'anin magance kalubalen tsaro da ya addabi 'yan najeriya na ɗaya daga cikin manyan alkawura uku da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi wa 'yan ƙasar tun sa'ad da yake neman zaɓensa a wa'adin mulki na farko a shekara ta da goma sha biyar. duk da yake gwamnatin ta shugaba buhari ta yi da'awar samun nasara a sha'anin na tsaro a ƙarshen wa'adin mulkin nata na farko ta nemi a sake bata damar zarcewa a wa'adin mulki na biyu a shekara ta 2019 tare da alkawarin kara jaddada matakan tsaro da zaman lafiya. 2015 a lokacin na alkawari guda uku na yi na farko shine zama lafiya na biyu wadata na uku mu kashe cin hanci da rashawa. ikon Allah ku shaidu mun yi aka ƙoƙarinmu kuma ajiya jiya mutanen Borno sun tabbatar mun ci ƙarfin Boko Haram. To sai dai kuma yanzu haka al'ummar arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubalen hare-hare na 'yan kungiyar Boko Haram a arewa maso gabas da na 'yan bindiga masu satar shanu da mutane a arewa maso yamma. Da baya-bayan nan shine harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Dabci. inda bayan harbi kuma suka cinnawa garin wuta. Misalin kusan biyar haka muka samu labari yaran Boko Haram suna zuwa garin Dabci kuma kamar karfe biyar sai muka bi har har bayan wannan da dare kuma sai muka ga wuta ashe kofan eh, gidan mai girma district head na Dabci ka sa wuta da falonsa da kuma gidansa da ston abinci haka. Bayan wannan kuma kare da fita bakin tuja suka kona wani asibiti sannan kuma ka wata mota lokacin sojojin najeriya sun zo suka yi musayan wuta jirgin sama ya saki bom wanda ya kona mota guda biyu amma ɗayar motar karamar hukuma ce wanda suka ɗauka da kuma ta ce ta yan boko lamarin jihar katsina mahaifar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kai halin lahaula in ji mazauna yankin yayin da aka jiyo dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar Mazabar karamar hukumar jibiya a zauren majalisar mustapha yusuf jibiya cikin kuka yana zargin gwamnati da cewa ta kasa babu wani kokari da zan iya cewa gwamnatin jihar tana yi babu wani kokari da zan iya cewa gwamnatin tarayya tana yi ko ɗaya babu hatta kai mu ba su son ki su kira jami'an tsaro na najeriya har sun kwammace mu al'umma wanda suka shahi karamar hukumar jami'a sun yi sha'awar su kira jama'a tsaro na nijar suna kawo musu dauki na gaugawa take yanke idan abu ya faru a kirawo jama'a tsaron nan namu na najeriya amma ba za su komai ba amma idan ka kirawo na nijar wannan abin kunya da bai kama najeriya ƙasa kamar irin wannan mai arziki mai ƙarfin mulki irin wannan da jama'a tsaro a ce sai karamar ƙasa wannan ta nijar za mu ɗauki abin magana mu kirawo jami'an tsaron Nijar su rugo da gauga su kawo mana dauki har mun yi samun kwanciyar hankali da wannan mutanen wannan abin akwai gaza ciki wannan abin akwai tashin hankali ciki ya kamata shugabanni da shi mai girma gwamna da shi shugaban kasa da 'yan majalisar mu na tarayya na Abuja na jihar Katsina sun gaza kawai sun je su yi zaman su su yi kwanciyar su Abuja ba su da wani abin da suke yi ba su tafuka mana komai menene matakin cika alkawarin na shugaba Muhammadu Buhari akan sha'anin tsaro yanzu da yake cikin shekara ta biyar akan mulki? Tambayar kenan da na yi wa masani halayya da zamantakewar ɗan Adam. kuma mai sharhi akan lamuran tsaro farfesa tukur muhammad baba ɗan iya mutum biyu a dunkule dai gaskiya da shi shugaba buhari ya yi ko kuma sa ta yi na cika alkawari ga zuwa ga tsaro na ƙasa gaskiya bai cika ba gaskiyan abin kenan don kuma abin da ya sa za mu ce haka in ka duba tabarbarewan sha'anin tsaro da rashin samun zaman lafiya abubuwa sun karu daga shekara biyar da suka wuce zuwa yanzu to amma sautari gwamnatin ta shugaba buhari kan fito tana cewa ta sami nasarori a sha'anin na tsaro ko da ya zo yaƙi ne aka fi ba da ƙarfi a jihar borno ko kuma a ce arewa maso gabas sannan kuma sai kuma fadace-fadace da ake yi tsakanin manoma da makiyaya 处。 jihar borno an dan samu nasara kaɗan da yake su 'yan ta'addan nan na boko haram ba su rike da wani karaman hukuma kamar yadda suka yi lokacin kamar yadda yake lokacin da ya zo mulki eh, yunkuri da ya fara yi lalle an samu dan an samu dan maslaha ga abin amma yanzu zuwa yanzu a ce har yanzu shekara biyar wato yanzu ya kasance waje shekara goma an shiga na sha ɗaya kenan an kasa murkushe wannan 'yan tawaye na boko haram haram gaskiya gwamnatinsa da sauran rina a kaba wannan alkawarin ba a cika wa mutane ba ana zargin cewa yanzu haka jami'an tsaron kasar jamhuriyar niger sun fi amfani ga mazauna wasu ƙananan hukumomi a jihar katsina da suke fama da waɗannan ayyukan na 'yan bindiga ya kake kallon wannan al'amarin kamar yadda na ce arewa maso yammacin najeriya kamar su afara da zamfara da zo wasu sassa na jihar sokoto da kuma yanzu abin ya koma katsina gaskiya sha'anin zaman tsaro ya dada tabarbarewa a waɗannan wurare ba shakka in kuma ka duba haka yunkuri da gwamnati take yi na dakile waɗannan abubuwan gaskiya bai ba samu maslaha a kai ba akwai gazawa sosai kuma abin takaici ne za a ce in ma har an samu tabbacin haka cewa jami'an tsaro na makwabtanmu jihar jihohin Nijar su suke taimakawa mutane wannan abu ne na takaici da kuma nuna gazawan yunkurin ita gwamnatin Najeriya. abu ne da ya kamata a ce ba mu kai haka ba. To me za a ce kwanan zance a alkawarin na shugaba Buhari ga 'yan Najeriya dangane da sha'anin tsaro? yi wa shugaban kasa uzuri cewa mazalolin zaman tsaro a ƙasar nan da suke yanzu da kuma tun zuwansa mulki sun dada karuwa ba shakka akwai wannan ko da wannan alkawuran cewa zai dakile waɗannan abubuwan da ke damun mutane matsalolin ba su kai haka ba amma duk da haka wai a ce har yanzu har yanzu an kasa samun wani tsari takamaimai yadda zai rinka taimakawa mutane da yake kai hari gaskiya ba ba ba yi abin a zo a gani a nan ba amma me ya kamata a yi wanda kai kake ganin cewa ba a yi ba ya zuwa yanzu wato ni a gani na ya kamata zuwa a zuwa yanzu za a samu za a yi zai kasance an ɗauki matakai da za ba a ba wa jami'an tsaro tun ba ma 'yan sanda ba a ƙara musu kayan aiki a ɗauki mutane a ɗauka musu ma'aikata a ba su horo ko ta ina wato ya kasance an yi an fito da tsarin wani <coughs> runduna ta musamman wadda ake kira mobile special forces da zai kasance suna da kayan aiki akwai motoci akwai jiragen sama akwai duk abin hawa da zai kasance da al'umma ta ba da an ji alaman cewa an kai musu hari mutane nan za su isa wannan wajen su abin nan kuma amma mamaye duk tsakaninmu da makwabta inda 'yan eh, yakin sunkuru nan suke shigowa har yanzu babu wannan. za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Wage da Murtala Faruk Sanyin na. To albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun alkur'ani mai girma wanda yara za su karanto mana usman memorial islamiyya school lardo bismillahirrahmanirrahim والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكم كالفخار yanzu kuma ga labarai a takaice. mai magana da yawon gwamnatin sudan ta kudu michael makui da sauran dukan mambobin kwamitin da ke sa ido a kan annobar cutar covid-19 su sha biyar sun kamu da cutar wadda coronavirus ke janyowa A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne mataimakin shugaban ƙasa na farko a Sudan ta kudu, Rick Mashar, ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Taini, ministan tsaron ƙasar sun kamu da cutar coronavirus bayan da aka tilasta wa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makuyi ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin ƙasar. A wani labaran daban kuma sama da mutum 200 aka kashe akalla wasu su 300 kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei da ke Sudan ta kudu a cewar shugabannin yankin. Jami'ai a yankin sun ce wasu matasa dauke da makamai da ake kyautata zaton daga babban birnin Fibo suka fito su ne suka kai farmakin a ƙauyuka hudu a ranakun Asabar da Lahadi. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump na kara kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaben kaina ne abinda Trump ya faɗa kenan ya kuma ƙara da cewa maganin da aka daɗe ana amfani da shi shekara da shekaru wato hydroxychloroquine. To masu haro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Kafin nan muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya bisa rasuwar mahaifinsa wanda Allah ya wa cikawa a jiya talata. Da fatan Allah ya ji kansa amin. yanzu a madadin maryam dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma solomon abu da ya hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya. Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui.